فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طار أجرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون idan damana da ‘ya'yan itace da sauƙin farashi ya samu mutanen fir'auna, sai su ce, An ba mu wannan ne don cancantar mu da keɓantar mu da su. Idan masifa ta fari, wato rashin ruwan sama da yawan cututtuka da sauransu ta same su, sai su canfa annabi Musa da waɗanda suke tare da shi daga cikin bani Isra'ila, su ce su ne suka jawo musu. Amma alal haƙiƙa dukkan abin da ya same su daga cikin haka ƙaddarawa ce daga Allah maɗaukakin sarki. Annabi Musa ko su ba su da wani hannu a ciki sai dai addu'ar annabi Musa kawai a kansu, amma mafi yawancinsu ba su sani ba suke danganta hakan ga wannan Allah.